Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tisha ta mai albarka sannan a wannan shiri mu mai albarka daga tashar Mahadi Tech. Yau na zo muku da wata sanarwa ne wanda na san mutane da dama da suke amfani da WhatsApp za su ji daɗin wannan abu A kwana biyu da suka wuce WhatsApp sun yi lancin wani disappearing messages options uh, option to wannan disappearing messages option din ba komai bane illa duk mutumin da yake amfani da whatsapp ya san kan cewa a baya idan ka tura sako misali chatting dinka ka tura sako video ko kuma voice note ko wani media file dai a cikin whatsapp ka tura wa mutum suna baka dama ne ka goge wannan abun a duk bayan minti biyar idan ya wuce minti biyar zaka ga baka da damar ka goge daga gurinka sannan ka goge daga gurin wanda ka turawa to yanzu whatsapp wannan disappearing messages option din nan whatsapp sun yo shi ne zai taimaka wajen idan ka tura wa mutum sako zai baka dama daga nan zuwa har kwana bakwai kafin wannan saƙon ya goge to wani abin zai taimaka mutane sosai wajen misali idan ka tura abu daga baya kake tunanin zaka goge shi kamar yadda ake maganar abin da ya kama privacy ne yana ya kara privacy tsakanin shi wanda ya tura sako da kuma wanda aka turawa zai kasance kai dai ka samu tsaro a wasu abubuwan saboda kana iya tura password ɗinka ko wani abu ga wani amma mai daga baya sai ka gano bari ka goge shi duk irin wannan abubuwan yana da amfani sai aka tambaye su me yasa yanzu suka kara shi daga minti biyar da idan ka tura minti biyar kake da dama ka goge sakon daga gurin ka sannan ya fita daga gurin mutumin da ka turawa sai suka ce me yasa kuka kara shi zuwa wannan kwana bakwai suka ce mutum ya fi samun kwanciyar hankali yanzu idan akwai misali communication tsakaninsa da wani wanda ya turawa sako zai kasance idan ka tura sakon nan yanzu duk bayan kwana bakwai kawai idan ka tura daga nan zuwa kwana bakwai idan ka tura yanzu daga nan zuwa kwana bakwai zai baka dama ka goge chatin nan daga gurinka sannan kuma daga gurin wanda ka tura shi ma duk zai bace a maimakon a ce sai mai dai minti biyar tsakaninku da mutum zaka iya goge wannan chatin din to amma da Allah ina roƙon alfarma idan wannan shine bidiyon ka na farko da Allah akan channel ita ina roƙon alfarma da ku danna mun subscribe sannan ku danna mun ƙararrawar sanarwa inda za ku dinga samun sabbin shirye-shirye na zaren na saki na gode ina yi wa kowa fatan alheri subscribers mu suna ƙara tashi ina wa kowa godiya allah ya saka da alheri na gode na gode na gode